You can't face the Nigerian armed forces. It's not possible. You cannot Ba ma yadda za ka yi ka tinkari sojojin Najeriya, sam ba za ka yi nasara ba. Da haka ina ta'ajibin wani ya ce 'yan ta'addan nan da makaman da suka fi na sojoji inganci. In ji mai taimakawa shugaba Jonathan na musamman kan hulɗa da jama'a doyin okufi a ganawa da manema labaru. kofi wanda ke faɗan matsayin gwamnatin Jonathan kan kalaman gwamnan Borno kashin Shatima da ke nuna sojojin da ke Borno basu da makaman kalubalantar 'yan jama'a jama'atu Ahlus Sunna Lidda Watuwal Jihad musamman ma a dajin na Nasan Bisa ya ce gwamnatin tarayya ta sama wa sojojin makamai. Uh, uh, Nasiru Zaharaddin mai taimakawa shugaba Jonathan ne kan hulɗa da jama'a. Gwamna Shatima dai ba soja ba ne, ba zai iya sanin wani irin makamai sojojin najeriya ke da shi ba kuma ba abu ne da ya kamata in shiga gidan rediyo in ce ai muna da saladin da peru rocket launcher kaga in an yi haka amma ɓata abin da ake yi na ƙoƙarin warware wannan matsala idan ka ce ka far musu da manya-manyan makamai ka je sai ka fidda su gaba daya za ka yi ta'adi ka kakkashe mutanen da ba su ji ba su gani ba idan har akwai dokar ta ɓaci me yasa kowane ƙauye ba za a ga sojojin nan suna tsaron lafiyar mutane ba ne sai dai a wayi gari a je an yayyanka mutane kamar raguna babu yadda za a iya saka soja a kowane ƙauye da yake arewa maso gabashin kasar nan in ka dubi yawan sojojin da muke da su a najeriya ka ce dukka kai su ba za su iya tsare maka waɗannan ƙasashen ba yaƙi ne na tsari ka noke su ma suna sajewa da mutane wani lokaci wani lokaci ma shiga soja suke yi akwai buƙatar haɗin kai tsakanin dukkan 'yan najeriya don tunkarar wannan kalubale na tsaro in ji shugaban kungiyar izala na ƙasa sheikh abdullahi balalau domin amfani da lafuza da kalmomin da zai taimaka wa zaman lafiya wannan gari na isge gari ne da musulmi da kiristoci duk an kai musu hari masu kokarin kawo wannan ta'addanci suna ta'addanci ne akan musulmi da kirista duka saboda haka suna kawo wa eh, zaman lafiyan kanta ne barazana domin idan babu zaman lafiya da musulmin da kirista ba wanda zai addininsa har labarin da yake zuwa mana cewa ya kai matan aure ne suke sallan jana'iza akan mazajin da aka kashe ba ga lokaci yayi da za a kafa wani zaure tsakanin shugabannin musulunci da na kirista a dinga tattaunawa kan irin waɗannan lamura don yin rigakafin duk wani matashin hankali da suna addini a najeriya taron mu da muka yi a lagos abin da muka fitar na bayan taro akwai ba da shawara a samu wata majalisi ko wani inuwa da za a zauna tsakanin al'ummar musulmi da kirista a fahimci juna domin ƙasan nan in babu ita kamar ba mu gaba daya saboda haka duk abin da zai taimaki zaman lafiyan ƙasan to mu yi ƙoƙari mu taimaka mishi don mu zauna lafiya Allah kaɗai ya san hikiman da ya haɗa mu a wannan ƙasa to mu yi haƙuri tun da Allah ya riga haɗa mu guda. Da alamu da yanzu jihar Borno ne ta fi zama cikin halin ɗarɗar cikin jihohi uku da ke cikin dokar ta ɓaci da kan sa mutane gudun hijira zuwa inda lamarin ke da dama-dama. Nasiru Adamu Ali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.